This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida da goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da sittin. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar dai na iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol FM da FM Nomad da kuma niyya FM a birnin Kwanni. Haka kuma ana iya jin mu ko da yaushe kuma daga ko ina ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. mu assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan hantsi da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya To kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji hirar da Abdullahi Mamman Ahmad ya da Albada Abuba ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasar ƙasar jamhuriyar Nijar masu tasiri kuma jigo a jam'iyyar MNS da nasara. A Najeriya kuma hukumomin jami'ar Jos sun kafa wani kwamitin mutum bakwai domin ya binciki rikicin da ɗalibai suka yi a kwanakin baya wanda ya kai gari jami'ar kuma babu ranar buɗe ta. Bashiru Shitu Isa zai taya ku hirar Juma'a da waƙa shi ba santa Daga nan sai ku ji hoshin bakin da Farfesa Buba na mawai mana a kan siyasar ƙasar Nijar da kuma yawan hare-haren da 'yan tawayen ƙasar Mali ke ta kai wa ƙasar ta Nijar. Muhammad Salisu Rabiu zai biyo ba da sharhin jaridan Hausa, sannan kamar kullum mu ƙarasa da ra'ayi daga bakin mai shi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shaidu sun ce wata fashewar da ta auku kan wata hanya mai cike da hada-hada a arewa maso gabashin Najeriya ta hallaka mutane sama da talatin. Fashewar ta auku ne jiya Alhamis a mararrabar Mubi da ke jihar Adamawa. wakilin sashen hausa ya ce hukumomi ba su iya tantance ko fashewar hatsari da hatsari ne ya auku a yayin da wani soja ke jigilar wani bam ko kuma harin kunar bakin wake ne ba a jihar ta adamawa dai na daga cikin jihohin da gwamnatin najeriya ke fafatawa da mayakan boko haram mayakan sa kan sun kwace garin mubi a watan jiya a matsayin wani bangaren gwagwarmayar ta, ta kafa wato wata ƙasa mai bin tsatsauran tsarin islama a arewa maso gabashin najeriya tuni dai sojoji suka sake kwato garin A Kabul babban birnin kasar Afghanistan ma wata babbar hushewa da ta biyo bayan barin wutar bindiga ta barara kashiyar gine-ginen jakadancin kasashen waje. Ba a samu cikakken bayanin harin na jiya Alhamis ba to amma ya afku ne 'yan sa'o'i bayan wani dan kunar bakin wake ya kai hari kan wata mota ofishin jakadancin Birtaniya. Ya hallaka wani dogarin tsaro dan Birtaniya da wani ma'aikacin ofishin jakadancin na Afghanistan da kuma wasu mutanen su uku. Ƙungiyar Taliban ta yi kirarin kai wannan harin da ma wasu hwashe-hwashen da suka jijjiga shiyar jakadanci da ke Kabul da daren jiya Alhamis. Jami'an yankin sun ce hwashe-hwashen su raunata mutane akalla 33 akasarin su horar hula kuma 'yan kasar Afghanistan. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya tar da harin da aka kaima wata motar ofishin jakadancin ƙasar Birtaniya. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur OPEC a takaice ta yanke shawarar ci gaba da samar da yawan man da take samarwa a yanzu duk kuwa da yawan man a kasuwannin duniya wanda ya janyo faɗuwar farashin man da fiye da kashi 30 cikin 100 tun daga watan Yuni da jin labarin wannan shawarar wadda kasashe goma sha biyu mambobin kungiyar ta ma'abuta arzikin man fetur suka yanke a jiya alhamis a birnin vienna sai farashin ya ƙara faduwa da dala hudu ya zama dala saba'in da uku ganga guda wato faduwar tsawon shekaru hudu taron na kungiyar opec wanda ake ganin na ɗaya daga cikin mafiya muhimmanci cikin shekaru da dama ya zo ne a daidai lokacin da man da ake tatso shi daga ƙarƙashin ƙasa ta wasu ingantattun dabaru na zamani da ake kira shell oil production da ke ta cika kasuwanni a amurka masu hasashe sun ce da wannan dabarar za a samar da ƙarin ganga miliyan guda a kowace rana a wannan shekarar a amurka sannan a yi ƙarin ganga miliyan guda a shekara ta 2015 Jiragen yakin Siriya sun kai ƙarin hare-hare a Raqqa, birni mahi girma da ke hannun kungiyar daular Islama. Ƙungiyar rajin kare hakkin ɗan Adam a Siriya mai hedkwata a Birtaniya ta ce an hallaka wasu hararen hula da dama aka raunata wasu a wani harin da aka kai gidan wani alkali. Ƙungiyar ta rajin kare hakkin ɗan Adam ta ce wasu hare-haren sun auna makarantu da wani asibiti da wurin duba ababen hawa da ƙungiyar ta daular Islama ta kafa da kuma wani ginin da mayakan ƙungiyar suka kwace. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce mutane bakwai sun hallaka a har-haren na baya-bayan nan ciki har da mutane biyar 'yan gida guda. Kungiyar tarajin kare hakkin ɗan Adam ta ce mutane akalla 95 aka kashe shekaran jiya talata. a ciki har da horar hula akalla 52 a har haren da aka kai garin na raka. Labaran duniya kenan kuka saurara. A daidai lokacin da jam'iyyar MNS da nasara ta ƙasar jamhuriyar Nijar ke shirin kiran babban taronta wato kongre ko kuma Convention wasu 'yan jam'iyyar sun kira taron sharar hoge a ƙarƙashin jagorancin Albada Abuba wani jigo a jam'iyyar ta MNS da kuma kusa mai hwada aji da kuma tasiri a hogen siyasar ƙasar ta Nijar. akwai kuma alamar cewa waɗanda suka kira taron sharar hagen sun ɗauki matakin raba gari da shugaban jam'iyyar ta mnsd nasara alhaji saini umaru bayan taron albada abuba wakilin abdullahi mamma ahmadu ƙarin bayani kamar haka so mu ce eh, a kawo gyaran huska ga takardu takon na mnsd ga dokoki na parti takon su kan kansu na biyu a yi aiki bisa ka'idodin dokokin na parti na uku mutanen da aka ce an tsige daga MNSD koko an dakatar da aikinsu koko matsayinsu shi ma wannan zance a shari shi. Don dai ka san farti kowa ya zo daga inda Allah kawo shi. Wani ba da incin da zai tashi kwamza da sahi ya ce ya tsige wani wannan ba ba da ladabi kuma ba bisa ka'ida. Kuma mutanen da suka zo nan kowa ya san su. listikin aka ɗauka na kwanse ne wanda ya zo ya miko katin shi a tabbatar ke shi ne wanda bai zo ba a ce bai zo don a cikin kashi ɗari muna eh, da hamsin fiye da wani abu hamsin da ɗaya ake bida in aka sami kashi hamsin da mutum guda a sama ya ishe mu amma nan sai mu ce ma kashi sittin bisa ɗari sai mu ce alhamdulillah a cikin taron kun bayar da sanarwar cewa kun jaye duk wata yarda ku ko an yanke kauna tsakanin ku da shugaban jam'iyyar nan alhaji sani umaru ta tabbata kenan kauna ta yanke a wannan ta tabbata tun da ba zancen wani bane ba ko zancen wani abinda kwansai ne ta eh, matakin da ta ɗauka ne wannan game da wannan ina tsama sai dai in kongire ta ce ba haka nan bane ba in kongare ta ce ba haka nan bane ba wannan da tana da hujja amma a zaman gade yanzu shi ba mu tsige shi ba daga MNSD ba ba mu tsige kowa ba daga MNSD amma akan matsayin shi na shigaban farti jam'iyya na MNSD mutanen da suka zo nan ga suka sai su sun shanye yarda su gari shi kenan ba sa ta yiwa ya wakilce su ko ko ya wakilci MNSD a cikin Eh, faɗin ƙasa ba ko ta cikin faɗin duniya an tuka a sunansu. Ko mai girma minista da Abuba zai kasance ɗan takara eh, na neman gama wannan jam'iyya a taron kongaren da za a yi? a ah, yo takara za ni mana yo an ce sai wani da wani in mutane sun bani yarda za ni takara in an zaɓe ni oho in ba zaɓe ni ba kuma in koma militan kina kama yadda muka saba a cikin mnsd ai ba laihi ba ne amma mutane sun nuna mini alama ke suna da sun kawo mini goyon baya sai in ce Allah saka da alheri da ya ja bisa goyon bayan da suka kawo mini albada abuba kenan na ƙasar jamhuriyar nijar a tattauna wasu da wakilin abdullahi mamma ahmadu a najeriya kuma hukumomin jami'ar jos sun kafa kwamitin mutum bakwai da zimmar ban kadar rikicin da ɗaliban jami'ar suka yi a kwanakin baya wanda ya jawo ruhe jami'ar kuma babu ranar buɗe ta Zainab Babaji ta bugi jaki kuma ta bugi taiki, amma ta hwara ne da shugaban jami'ar Farfesa Hayward Babale Mafuwai. An rufe jami'a domin ɗaliban jami'a suka ki su rubuta jarabawan da ya kamata su rubuta. A kan haka muka samu shawara daga shi kwamishina na 'yan sanda na jihar Plateau wanda su suka duba bisa sanin aikinsu suka shawarce mu mu rufe makaranta kuma abin da muka yi kenan a ba a san da za a bude ba babu wani bukata da suka kawo wanda sabo ne illa na da wanda sun saba a biya kuma shi a cikin kudaden da suke biya kuma shi din da sun riga sun biya dukansu amma kuma suka dawo suna son a rusar da shi shugaban jami'ar jos kenan farfesa hayward babale mafu yayi shugaban ɗaliban jami'ar ta jos nok du ebel ya ce Bayan yajin aikin da malaman jami'o'i suka yi, jami'ar ta sami kuɗi daga gwamnatin tarayya da suka kai biliyan biyar da digo shida. Kan haka ɗaliban suka buƙaci a daina karɓar kuɗin raya jami'a daga wurinsu. Da kuɗin yin rajista da latti naira dubu goma sun kuma buƙaci hukumar jami'ar ta sake duba naira dubu ishirin da biyar da sababbin ɗalibai ke biya a matsayin kuɗin amincewa da gurbin karatu da aka basu da ma dai wasu caje-caje. Mu, mu ne aka fara mana barna. don mu ba mu so wannan protest da aka yi a ya faru ba mun yi kokari mu hana wannan abin mun yi kokari mu tare yara na ɗaya su je su yi gwadawa sun ki wannan ranan ne sai sun fara bin mu su duke mu mu shugabanin su sun fafasa moton sun je ɗakin mu sun fifitar da wasu kayakin mu sun kone sun duduke wasu mu don suna gani kamar mun sar da yancinsu da muna ce mu saya mu bi abubuwa a hankali mu je mu rubuta gwadawa yanzu wane hanya kuke ganin za ku dawo domin a sasanta ku da shugabannin jami'a kamar yadda mun riga mun fara an setting committee mun muna gani wannan abin ba wani babban abu ba ne idan har inda shugabancin makarantar za su iya su ba mu zarafi mu zauna tare mu gankan da wannan abin za a karasa shi inda an yi wannan matin da farko da gasken shine da wannan abin bare faru shugaban ɗaliban jami'ar jos kenan nok du ebel shi ma mataimakin shugaban kungiyar makafi na ƙasa ya bayyana halin da nakasassu suka fada wajen neman ilimi sunana comrade joshua yahaya anzaku gaskiya matsayin nakasassu na Najeriya dai muna da matsaloli da yawa musamman kamar yadda muke a university of jos nan yadda kin sani an ce karatu na nakasassu ya zama ba za biya ba yana free amma mu na kasasuwa nan duk abin da ake biya mu muke biya and yanzu akwai members na mu yawa wanda har yanzu school fees din ma ba su samu sun biya ba and musamman su gwamnatin manyan ya national assembly chamomi na local government da kuma su gwamnoni ba wani taimako da suke muna ɗalibai takwas ne dai suka sami raunuka a yayin zanga-zangar zainab babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ana shagalin duniya akan tuna Allah in ji masu iya magana. Ka mu ci gaba ga Bashiru Shitu Isa da wannan nashidi. Karkaru hudu da duniya, kuko daɗin dukiya, karkabi son zuciyar ka ka zam abincin hawiya. Ha, ha, ha, uwa. ga mutane nan gaban ka tana ta ɗauka ba ruhunta da mai akwai koko talaka makamniya a duniya yau mutum nawa ta daga sama an kasan su a duka faɗin duniya kana su zam tatsuniya a duniya To Allah ya sa mu gama da ke lahiya wato duniya. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga tattaunawa da nai da Farfesa Buba na Maiwa inda ya mana hashin baki akan musabbabin yawaitar hare-haren da 'yan tawayen ƙasar Mali ke ta kaiwa ƙasar Nijar. Amma da harko na nemi jin abin da farfesan zai ce game da siyasar kasar ta Nijar. Akan gaskiya mu da muke nesa da kin san yan wata hasa suke wai mu da muke kasashen waje bamu sa abin da ake yi ba a cikin gida eh bamu sa abin da ake yi ba alhali kuma ko tari mutum ya a cikin kasar Nijar ke mu da muke kasashen waje mun yi sanin an yi tari wani ya yi tari ko ko wance ta yi tari su kuma abin da ba su sani ba kenan irin halin da suke suna shiga ciki yakan ba mu tsoro sosai sosai a siyasance ba a cewa kamar demokrasiya tana shan wuya kamar haka amma biri aka ce ya yi kama da mutum akan gaskiya irin abin da yake faruwa wato wannan sun je sun yi tsaye wa'annan sun je sun yi tsaye to wa'annan abin sukan ba da hankali don muddin ya zamanto jam'iyyoyin siyasa ba sa shiri ko kuma a ce jam'iyoyin siyasa kowane yana tsaurara ra'ayi wannan ba ya alheri a cikin Nijar. Yau kuma in aka je aka diba ina jin su suna magana sai zagin juna ake abin ya ma wuce kamar irin ba'a wadda aka sani ta demokrasiya ya zan kamar ma kawai zage-zage ne ake ji wannan yana neman ya ida da wannan wannan yana neman ya ida da wannan wannan ba abun yi ne a cikin ƙasa akan gaskiya ita demokrasiya ba ce gaba ba ba ce zage-zage ba a'a kowa ya hankuri kamar yadda Allah yake faɗi fastafin sama umurd ka na inda na ajiye ka amma irin wannan halin da suka shiga cikin shi wannan abun ba abu bane mai kyau kuma ya zo ya sadu da cewa da a cikin ƙasar tamu yau akwai mutane wa'anda ya to suna shigo mana ta ƙasashen waje wa'annan nuhinsu ba ƙaramin nuhi ba ne su ne masu makamai idan aka zo aka tar da a cikin gida 'yan ƙasa ko ko 'yan gida basa da shiri to ba ko ta nan ne za a shigo domin kawai akwai rashin jituwa tsakanin 'yan gida ko ko tsakanin 'yan ƙasa a lokacin ne ba ko yakan samu ya shigo adiba a gani kamar ƙasar mali abin da ya faru ko kuma kasar jamhuriya ta afirka ta tsakiya abin da ya faru rashin jituwa ta yan kasa shi yake sa kamar wani bako ya samu shigo cikin kasa ya zo ya cuta muku kuma in ya kare ya ba da bai ta shi saura sai ku sai kuka Profesa Buba na mawa yanzu haka idan muka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a ƙasar jamhuriyar Nijar za mu ga wata matsala da ta dunhwaro idan muka ɗauka tun daga waccan shekara da ta gabata 'yan tawayen Mali sun kai hari a Gadas. Sun je Somayir, sun shiga Yamai ma babban birnin ƙasar kuma ga sojojin jamhuriyar Nijar tara tara sau biyu da aka kashe a Mali. Ga harin Walam, ga na Mangaiza, ga na Bani Bango, ga har dai da dama. ya kake kallon wannan abu kamar mutane da yawa suna ganin kamar wannan wani kashedi ne daga waɗannan 'yan tawaye ganin yadda ƙasar jamhuriyar Nijar ta yi yawancin ƙasashe zaƙalƙalewa a cikin wannan al'amari na yaƙi da 'yan tawaye ko 'yan ta'adda. Ba kamar kashedi ba ne, kashedin ne. Sun ba da kashedi ta cewa da a yi hankali. muna iya buga muku babban bataliya ta kuwa da kuke kuri da ta a Nijar muna iya buga inda kama kuke tsammanin Faransa suka iya kare ku zuwa gare mu shi ne suka buga Somaliya muna iya bugawa a tsakan babban birnin naku kowa ya san gidan kaso na Yamai a tsakan garin Yamai yake kuma ga gashi kewaye da kwamfani kwamfani ta soja duka ba a ji ba aka sake magana suka ce to bari mu gani in kuri ne suke da majalisar ɗinkin duniya a zamanin ne suka bugi wa'ancan ɗan uwa namu wanda ke cikin karkashin eh, leman majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar mali kuma hawaye suka nuna cewa da ƙasar ta ma suna iya shigowa a lokacin da suke so kuma wurin da suke so shine suka shigo na ɗaya ta walam na biyu ta mangaize yanzu ga shi shekarar sun shigo mun ta bamini ban ko da yake duka da wajen wajen walam ne duka wa'annan abin da ake gani dai yan mujawu ne ke haka har yanzu muggan ba su fara ba to saboda shi kira ne ga shugabannin Nijar tun ba na farkon ba mutane wa'anda suke kewaye da shi su gaya mishi su ce mishi dan Allah dan annabi wa'annan mutanen ba kan wallasa ba ne a je a hankali ko kana aikatawa ma ka bar hutowa da inda ka je ka amma an maida ka kamar sandar bugu da kai ake biyowa shin ƙasa faranshi ce ƙasa amurka ce su ke biyowa ta shi suna zuwa kawai suna zance suna tura shi a irin wannan zancen wa'annan mutanen su suka sa kamar eh, amurka su kwashe nasu yana su kasa somaliya sariyon sun bayi amurkawa a ƙasar afghanistan sun bayi amurkawa a ƙasar iraq sun bayi amurkawa a ƙasar libya yanzu ga nan ina ya muni shar tsakanin ƙarfi kenan a daina ko ana yi a zan shiru a bar fitowa kire-kire ana faɗi gashi na idris debi yana bugun su sosai sosai amma rad da yake ba taba ji inda ya fito ba kamar irin yana wani zakewa irin yadda ake yi a ƙasar Nijar ana waɗin za mu yi musu kaza za mu yi musu kaza kira ne ga shugabannin ƙasar Nijar don Allah da annabi in suka aikata su jan sun shi su kyale su bar faɗi wani abin ba za a zo mana ba ta wannan fannin mutanen Nijar suna nan suna kuka da cewa me yake jawo musu irin wannan abu. Da yawa suna nan suna zargin wannan ikon da shi ne yake jawo musu wannan abu. Shin wani kakaki kalangu shantu goge da ake jin ma'aikanta kan yi idan suna iya barin shi akan gaskiya su bar shi wato abu kan iya yin shi amma sai ka kama bakin ka bakinka alaikum yi shirinka kamar ba kai ba ka yi saboda ina tuna musu da cewa shi kamar yadda hausa suke cewa gatari wanda ya sari addu'a ya sari zawo wallahi in ya ga kalbo baya barin shi wannan yanayi idan aka je aka diba tun shekara ta alif tara da tafa'in ƙasar algeria take neman ta ciyo kan wannan abin ta kasa mun san da cewa sojojin ƙasar algeria akan gaskiya ba kan wannan ba ne gashi nan yanzu sun bayi kasar najeriya da ita da karfinta na soja da komi da komi najeriya ba ta samu ta ciyo kan wannan abun ba amma profesa bube na maiwa ba ka ganin hakkin shugaban kasa ne nauyi ne wanda ya rataya kan shi ya ɗauki matakin rigakahi wannan wajibi ne a wuyan shugaban kasa ta cewa da ya kare 'yan nijar in bai yi shi ba kuma ya ci amana 'yan kasar nijar wajibi ne a gare shi ya bi hanya hanya hanya duk wadda ta kamata ta cewa shi kare 'yan nijar da irin wannan bala'in da yake zuwa kuma cikin wannan matakin ne na kare yan Nijar daga wannan bala'in shine cewa in ya aikata ya yi shirin shi ya bar fadi ya bar ikirari amma ikirari shine cewa da wa'ancan wanda ya sadakar da ran shi ba ɗaya da yake da wanda bai sadakar da ran shi ba su wa'annan mutane mutane wanda an nuna musu cewa da in ka je ka aikata ma aljanna za ka je to wa'annan irin ababen wajibi ne a gare shi na faɗi kamar da ke faɗi ba yarda da haka amma shi wajibi bai ce ba idan ka yi shi ka zo ka hau bisa wani tsoro kana faɗin ni na yi kaza ko ko zan yi kaza zan yi kaza a asirta ne ake irin wa'annan abin yanayin tsaro a asirta ne ake yin shi ba bai ana zuwa ana shiga cikin kasuwa ba ko ko wannan gari a shi ana waɗin kaza kaza kaza Farfesa Bube na Maiwa kenan akan al'amarin yawaitar hare-haren 'yan tawayen ƙasar Mali a ƙasar jamhuriyar Nijar yanzu kuma lokaci ne na sharhin jaridan Hausa ga Muhammad Salisu Rabi'u daga Jalla babbar Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda a shafinta na hudu ta buga labarin da ke cewa da ƙarfin tuwo aka tunkuɗe ni labarin ya ci gaba da cewa tsohon shugaban pdp na ƙasa alhaji bamanga tukur ya kunno wuta inda ya jaddada cewa an tilasta masa yin murabus ne don ganin an shawo kan gwamnonin nan guda bakwai da suka canza sheka yana mai cewa har yanzu shine halattaccen shugaban jam'iyyar da yake bayyana matsayinsa a wata kara da aka shigar game da kujerar shugaban jam'iyyar a kuma shafi na shida na jaridar rariya an buga labarin da ke cewa an arce da shanu fiye da 700 labarin ya ji gaba da cewa shugaban kungiyar fulani makiyaya ta ƙasa macban reshen jihar plateau ya tabbatar da cewa shanu 717 aka arce da su tsakanin ƙananan hukumomin kanke da lantan yayin da kuma aka kashe wani makiyayi mai shekara sha biyu. ya ci gaba da cewa al'amarin ya faru ne a lokacin da makiyayan ke yin hijira daga jihar Bauchi a kan hanyarsu ta zuwa Nasarawa inda suke bin tarakun shanu da ke tsakanin Kanke zuwa Lantan. Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga wani labari a shafinta na shida inda labarin ke cewa an sanya siyasa a batun dokar ta ɓaci in ji Halifa Hassan Yusuf labarin ya ci gaba da cewa galadiman damaturu kuma tsohon shugaban jam'iyyar pdp a jamhuriya ta biyu halifa hassan yusuf ya ce an sanya siyasa a cikin batun dokar ta ɓaci da ake sawa jihohi uku na yankin arewa maso gabas tattaunawa da aminiya a damaturu galadima ya ce abin da ya sa suke zargin an sanya siyasa a batun dokar ta ɓacin shine jihohin uku duk jam'iyyar adawa ta apc ke mulki gashi kuma zaɓuɓɓuka sun karato Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na shida, inda labarin ke cewa katunan zaɓe sama da miliyan biyu ne sun yi batan dabo a Kano. Labarin ya ci gaba da cewa an bankaɗo batan dabon katunan zaɓen dindindin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ke ikirarin rabawa ga al'umma a jihar Kano. shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama a jihar kano malam bala abdullahi shine ya bayyana haka lokacin da ya jagoranci 'yan kungiyar zuwa ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kano domin miƙa wannan ƙorafi wanda suke buƙatar a miƙa shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa farfesa a tahir jega ƙungiyar ta nuna rashin gamsuwarta bisa yadda hukumar ta aiwatar da aikin bada katin zaɓe na dindindin da kuma aikin rijistar da aka gudanar Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Yanzu kuma ga ra'ayi daga bakin mai shi. Mai magana wani Direban Sutiya. Na kira ne domin mika godiya ta ga Allah da ya taimake mu aka cire mana wannan muguwar doka da aka ba mana ta doka ta ɓaci a jihar Borno da Yobe da Adamawa. muna karewa Allah godiya kuma yan uwa muna kira gare ku duk inda kuke dan Allah dan annabi a taimaka mutanen wannan yanki da addu'a domin suna cikin wani yanayi Allah ya kare mu da karewar shi Allah ya tona asirin dukkan wani mugu amin a assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka to mu dai talakawa ba ma jin daɗin kashe-kashen nan da ake tunda talaka ake kashewa amma 'yan majalisu da shekara biyar ana wannan ana musgunawa talaka ana kashe talaka a arewacin najeriya ba ku komai ba sai yanzu da aka fara shi ya ba muku gas tukunna za ku ɗauki bori ku ce za ku cire kudilan wannan lamari na kashe kashen nan Allah ka mana ƙarshen sa salamu alaikum ni Alhaji Uzairu mai cire da bakin kaso makarfi assalamu alaikum Sashen Hausa da BOA America da magana Alhaji Hassan mai waya kan jiya ina kira da Secretary General ɗin 'yan sandan Najeriya da iya nemi afuwa 'yan majalisa saboda maganar da ya yi ko kalaman da ya yi a majalisa ka iya kawo matsaloli ko tsanaki ga zaman lafiyar najeriya hakika kalaman da ya yi a majalisa sun sabawa wa ka'ida domin ga kalamansa a majalisa waɗanda ke iya tunzura al'ummar najeriya ne kuma da kawo cikas ga zaman lafiyar najeriya kuna waya da umar babuga daga koko local government kebbi state na yaba da kwazon hidimomin da kuke yi na sakonnin mutane da kuke an sa kuna ba da rahoto gaskiya mun yaba da wannan abin kwari da gaske bayan wannan muna godiya ga aminu waziri tambawal irin kokarin da ya yi na majalisa tare da to kai kawai na wajen To almasi ka gane abin da ya faru. Ya ba su dariya ɗin na so ya fishi baki sai ce to dan ba na iya gashi. Na ma bar maka eh, kai sai gagara. Yau wato yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran duniya. shadu sun ce wata fashewar da ta auku kan wata hanya mai cike da hada-hada a arewa maso gabashin Najeriya ta hallaka mutane sama da talatin. fashewar ta auku ne a jiya alhamis a mararrabar mubi da ke jihar adamawa wata babbar fashewar da ta biyo bayan barin wutar bindigogi ta bararraka shiyar gine-ginen jakadanci a kabul babban birnin afghanistan ba a sami cikakken bayanin harin na jiya alhamis ba to amma ya auku ne 'yan sa'o'i bayan wani dan unar bakin wake ya kai hari kan wata motar ofishin jakadancin birtaniya ya hallaka wani dogarin tsaro dan birtaniya da wani ma'aikacin ofishin jakadanci dan Afghanistan da kuma wasu mutane uku. Ƙungiyar kasashe masu arzikin man fetur OPEC a takaice ta yanke shawarar ci gaba da samar da yawan man da take samarwa a yanzu duk kuwa da yawan man a kasuwannin duniya wanda ya janyo faduwar farashin man da fiye da kashi 30 cikin 100 tun daga watan Yuni. jiragen yakin siriya sun kai hari wato sun kai karin hare-hare a raƙa birni mafi girma da ke hannun ƙungiyar daular islama ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a siriya mai harkwata a birtaniya ta ce an hallaka wasu fararen hula da dama da takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar da izinin Allah ku sake jin sauran abokan aiki da wasu shirye-shiryen a ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa wanda Bello Habib Galadanci yake gabatarwa. Ka mu sallama da ku ga gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma barka da jama'a zuwa ga Fatima Batulu Muktar a Kano da Hannatu Dalhata Abuja da kuma Indo Bello Sile a Kano da fatan duk suna nan lahiya da iyalansu da duka jama'a su Allah ya sa haka amin su amin. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da mai hada mana sauti diodone hero da injiniyan mu mr jim harman ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku hatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata allah ya sa mai karshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da kuma wadata This program has come to you from the Voice of America, Washington.